uwa masu girma duba zuwa da yanayi da muke ciki a yanzu kutubarmu ba za ta yi tsawo ba a yau amma kuma insha Allahul karim za mu sake maimaita wannan kutubar idan har Allah madaukakin sarki ya rayar da mu zuwa wani lokaci nan gaba insha Allahul karim kutubar dama tana kira ne ga mu gare mu baki ɗaya musamman kuma shugabanni da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki gabaki ɗayan mu sannan kuma mu isar da sadar da sauke amanoni da Allah madaukakin sarki ya ɗora mana idan kuma muka tashi yin hukunci mu yi hukunci da abun da Allah madaukakin sarki ya yi mana umarni bisa ga adalci da kyautatawa wannan kiran da Allah madaukakin sarki ya mana da cewa mu yi ta adalci tsakaninmu wajibi ne a akan shugabanni su ringa yin duba zuwa ga abin da suke zattarwa ababen da suke zowa mabiyansu da shi su ji tsoron Allah madaukakin sarki su ringa yi abin da yake daidai yanayin da ake ciki a yanzu yanayi ne da dole mu yi kira ga shugabanni mu kuma kara jaddada masu waɗansu ababen da ake fitowa da su na policies lallai akwai gyara lallai a sake komawa a dube su a ga dacewarsu da mu a kuma ga dacewarsu da lokaci musamman yanayin da muke ciki na kunci da rashi mai shi na kuka marasa shi na kuka menene ya ja waɗannan ababen har ya kawo mu ga wannan lokacin da muke cikinsa dole ne shugabanni a tunasar da su su ringa waiwayan baya yaya ake a baya ina kuma ake a yanzu ina ne kuma ake so a kasance a gobe dole ne a akan shugabanni su ringa irin wannan waiwayar su dinga irin wannan waiwayar bisa ga yanayin da muke ciki a yanzu abin da zai zo wa mutum mafiya kusa na halin ko ya jefa mu cikin wannan halin daga ciki akwai maganar tallafi da shugaban kasa ya zare ranar rantsar da shi wanda shi ne masomin masomin masomin yanayin da muke ciki duk da cewa a da ana cewa za a zare tallafi za a cire tallafi za a cire tallafi mu kuma muna ta ganin cewa cire tallafin nan alkhairi ne zai zame mana sai kuma gashi ya bayyana cire tallafin nan ba alkhairi ba ne duk da cewa ana ganin cewa 'yan kadan ne ke morar tallafin an cire tallafin ba cire tallafin ba mu kuma taba fada a wannan mimbari mai albarka babu kasan da shugabannin ke da tunanin mabiyansu a bayan zukatansu da za a ce ba a yin tallafi ba a tallafawa akwai hanyoyi da dama na tallafawa 'yan kasa mun kawo magana kamar amerika da ma ake kwaikwayon aka dauko demokradiyyarsu aka zo aka kaka ba mana suna tallafawa akwai tallafi musamman na abinci idan har aka yi duba zuwa ga yanayin da ake ciki a kasarsu ana ba da tallafi sai ka ga har ma ana shigowa da abinci a wadansu kasashe cikin gari wato kasar Amerika. duk da cewa suna noma noma ɗaya ne daga cikin ginshikan da amerikawa ke rayuwa a kayo amma duk da haka idan har aka samu gidi na yanayi Akan lura da cewa akwai yanayi na wato rashin abinci ana shigowa da kayan abinci kayan masarufi daga kanada musamman da yake kusa da su yake makwabtaka da su da kuma wadansu kasashe don haka wannan tallafin zare shi bai ɗaya a lokaci ɗaya eh ana samun kudaden sun karu da ke shigowa amma a yanzu a hannun su wane ne yake tafiya gwamnoni abin ke zuwa jihohi sun karu sun lillinka sama da abin da suke samu a da amma mutane nawa ke morar abin shi yasa kutubar don yanayin da ake ciki ba za mu iya kawo komai dalla-dalla ba sai nan gaba insha Allahul karim da haka kira muke wa juna musamman shugabanni masomin kawo wannan yanayin a haka tun ga kan cire tallafi ne da ba a lura ba a yi wato eh, karatu mai zurfi kafin a zare shi menene da matakan da ya kamata a ijiye kafin zare tallafin ba ga baki daya ba wanda shine ɗaya daga cikin abin da ya kawo mu cikin wannan yanayin da muke ciki na biyu kudinmu da aka ce dalar america kasuwa ta yi halinta kowa abin da ka sayo bi ma'ana gwamnati ba ruwan tada yanayin regulatin da menene da menene na harkan dala idan na sayo naira goma kowai zai sai da yadda ya ga dama wannan na biyu ne gwamnatocin baya sai a duba yaya suke yi ina ne akwai kurakure a nasu sai a yi gyara wannan shi ne na biyu amma wa'annan zan tsaya a nan akan wa'annan guda biyu muna kira ga gwamnati kamar yadda waɗansu sun fara kiraye-kiraye na cewa in ma yana yiwuwa a sake dawowa da tallafin nan ko kuma a dawo da rabin tallafin don a sami sauki domin ba yadda za a yi al'umma yunwa yunwa yunwa ba abun da baya sawa mutum ya aikata shi yasa Allah madaukakin sarki idan muka dubi ko da suratul eh, quraish ne da Allah madaukakin sarki ya tashi ba ma mutane kariya mutane makka abin da ya fara gabatarwa a kan tsaro shine ciyar da su abinci allazi at'amahum minin alladhi at'amahum wa amanahum kenan idan har Allah ya sanya aka samu bakin zaren ciyar da al'umma maganan taron ma zai kawo insha Allahul karim don haka magana a za a rarraba abinci magana an shiga damuna magana an yi kaza magana an yi kaza gwamnati dole ne ita mata yi duba zuwa ga waɗannan policies da ya kamata a yi gyare-gyare a kansu bai yiwa rayuwa ya iya ci gaba cikin bai koshi ba sannan kuma sai kutuba a karshe ta yi tsokaci a kan irin wannan lokacin da muke ciki da manzo Allah sallam ya yi a sashensa tun kusa wato shekara dubu ɗaya da dari hudu da suka wuce sama da haka da suka wuce manzo ya yi a sashe ce satakun satakun ba'di athara a wani hadisi satarauna ba'di athara za ku ga waɗansu a bayana za a yi waɗansu shugabanni da ba al'umma ne ke a cikin zukatansu ba kawunansu kawai suka sani an zo lokacin ko ba zo ba kansu kawai satakulu ba'di athara wa'anda kansu ne kawai suka sani da su da iyalansu ba mai samun wani abin alkhairi sai ka san wani idan baka san kowa ba to sai dai a jima fatan Allah ya sa ka sabu da wanda zai taimaka maka a daidai wannan lokacin an zo cikinsa a yanzu duk wa'inda za a ce ga yanan shugaba ne kamar da malam yake fada da kansa ne kawai yake fara kallo kafin kuma yi tunani na gaba kuma shugabannin na a dukkanin matakai a dukkanin wajaje a ma'aikata ne minista kansa ne da farko a wani farasata ne md kansa yake kallo a farko ko ina ka dudduba haka manzala sallam yayi asashen wannan lokacin da muke cikinsa sannan kuma za ku ringa ganin ababen da kuke kyamansu za su yi ta aikatawa dubi abin da aka je na agreement na samu nan da aka sama hannu duk da cewa har yanzu ba kawo karshen tattaunawa a kai ba ba mai goyon bayan wannan agreement in sa hannu akan wannan agreement idan ma wasu kasashe za su iya sa hannu ba dalilin da zai sa nigeria dai ta sa hannu akan samuwa agreement ko menene za su kawo babu kaga abu ne da mu ba mu sa an zo lokacin kenan a yanzu sai sahabbai suke cewa manzo Allah sallam to idan har lokacin nan ya zo fa ma da ta amuruna menene kake umurtan mu mu yi menene za mu yi in ji sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce tu al-haqqa alladhi alaikum ku sauke nauyin da ke kanku gare su wani nauyi ne duk abin da suka zo da shi ku na ku biyayya ne mu al'umma ne na bi biyayya ba al'umma ba ne na kauce masu gabanni haka manzo Allah sallam yawa sahabbai nuni da shi wanda kuma yake na ku ku da ba su sauke maku ba su baku wa tas'aluna Allah lakum ku koma ga Allah ku roke shi hakkinku duk wanda aka ce mai an bar shi da Allah wallahi an hada shi da hayaniya an hada shi da rigima an hada shi da nauyi babba domin barin mutum da Allah idan mai wayo ne mai hankali ne dole ne ya koma ya je ya yi tunani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai a wani hadisi ya sake maimaita irin salon irin wannan maganan za a yi lokacin da a baya na in ji manzala waɗanda suke fifita kawunan su akan komai amma idan lokacin ya zai ce beru ko mabiya ku yi hakuri ku mabiya ku yi ne ku yi hakuri har ku zo ku cin mani a wato a menene alhawar a koramun nan da ke aljanna mu kenan masu hakurin da biyayya ga shugabannin za mu kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a can a aljanna insha Allah karim akwai bayanai da dama amma don yanayi za mu tsaya a nan insha Allah karim nan gaba kadan za mu sake zowa da wannan wanda gwamnati ta yi abin da ya dace mu ya kuma mu sauke abin da ke kanmu wanda kuma ya mana ba daidai ba mu game shi da Allah mu kuma ganye da karshen sa zai kasance mu gane da karshen sa zai kasance wanda ya yi na alkhairi bai riga ya gama ganin sakamakon alkhairin da yake aikatawa ba balle kuma wanda ya ce menene sharri da takurawa da musgunawa al'umma ne shi kuma ya tisa a gaba muringa kallo mu ga ya karshen zai kasance وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم